Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Nana Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo. Sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shirin yau Litinin takwas, ga watan Yunin 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Mahmud da kanin labarai. To ba balle hukumomin Amurka sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar yaƙi da wari launin fata shawara da su je su yi gwajin cutar COVID-19. Bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna. Yayin da shugaba Trump ya ce ya ba da umarnin a fara janye jami'an tsaro na musamman da aka jibge a birnin Washington domin kwantar da tarzoma da ta biyo bayan zanga-zangar. sannan za a ji cewa wasu 'yan ciranin ƙasar mali su kusan 200 da suka makale har na tsawon wata uku a nijar saboda rufe kan yakoki da aka yi sanadiyar cutar covid-19 sun koma gida kanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu za ku ji cewa a najeriya kwararru akan harkar zamantakewar dan adam sun fara tofa albarkacin bakin su kan binciken zargin cin hanci na kudaden tallafin cutar coronavirus da aka bayar. gaba Muhammadu Buhari da farko ana gani yana da aniyar gyara kasar nan to yanzu fa bayanai ko kuma alamu suna nuna cewa akwai gajiyawa matuka a matsayin tafiyar da ake a yanzu. A jihar Barnan Najeriya kuwa gwamnan jihar ya ziyarci 'yan gudun hijirar kasar da ke Kamaru. To ko me gwamnan ke cewa? Mun samu koke-koke a gare ku kuna muna son ku koma garin ku za mu yi kokoli insha Allah mu maida ku garin haka kuma za ku ji cewa headquarter rundunar sojojin Najeriya ta kai wasu har-har a jihohin Zamfara da Katsina muna tafa da ƙarin bayani sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarki hakim gumal ya shirya kuma zai gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna to jama'a assalamu alaikum Dubban masu zanga-zangar adawa da nuna warin launin fata a sassan duniya sun ba zama a titunan biranen Roma, Berlin, London da kuma Paris. Yayin da wasu masu zanga-zangar sun harzuka ne sanadiyar mutuwar George Floyd, ba amurkin nan dan asalin Afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda ya danne wuyansa a birnin Minneapolis. Wasu a kasashen Turai sun yi boran ne domin an sosa musu inda ke musu kaikayi. Wato kan yadda ake fuskantar irin wannan matsala a nahiyar ta Turai. a birnin roma dubban masu zanga-zangar sanye da ababen rufe fuska sun ɗunguma a wani fitaccen dandali a jiya lahadi wanda wannan shine karan farko da aka fara gudanar da zanga-zangar adawa da wariyar launin fata a birnin a london ma dubban masu zanga-zangar ne suka ba zama a tituna wasu kuma a kofar ofishin jikadancin amurka duk da cewa jagororin gangamin sun ce muradinsu shine su yaƙi da matsalar nuna wariyar launin fata a birtaniya To a nan Amurka kuwa ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka taru a kusa da fadar White House da ke nan birnin Washington inda aka gudanar da gangami a rana ta goma kan matsalar ware launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke cin zalin jama'a wani abu da ya kai ga mutuwar George Floyd. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun yi tattakin ne a jiya Lahadi a gefen wani rukunin shagunan kasuwanci da aka wa lakabi da Black Lives Matter wato rayukan bakaken fata na da muhimmanci wanda ba shi da nisa da fadar ta White House. gabanin hakan dai a jiya lahadi shugaba trump ya shiga shafin twitter ya ce ganin yadda aka gudanar da zanga-zanga cikin lumana a ranar asabar ya ba da umarnin a fara janye jami'an tsaro na musamman dubu biyar daga birnin na washington wanda aka jibge su domin kwantar da tarzomar da taso a makon da ya gabata sama da mutum dubu goma suka fita zanga-zangar lumana a ranar asabar a birnin na washington yayin da a jiya lahadi ba a ga wani abu da ya nuna alamun tashin hankali ba to hukumomin amurkan sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar shawara da su je su yi gwajin cutar covid-19 bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna gwamnan jihar new york andrew kumo ya ce za su buɗe wasu sabbin cibiyoyin gwajin cutar guda goma sha biyar inda ya kira ga waɗanda suka shiga zanga-zanga da kada su ɗauki abin da wasa haka zalika hukumomi a biranen atlanta san francisco da seattle duk su ma sun yi makamancin wannan kira ga jama'ar da suka fita zanga-zangar su je su yi gwajin cutar ta coronavirus a da yau litinin ake sa ran sama da mutum dubu dari hudu za su koma bakin aiki a new york birnin da ya fi kowanne yawan jama'a a amurka wanda wannan shine zangon farko na maido da lamuran yau da kullum a birnin haka zalika wannan zai zama karo na farko ga jama'a da za su ɗunguma zuwa tashoshin jiragen kasa cikin wata uku da aka kwashe ba a fita sai dai dubban gidajen cin abinci da ke birnin za su ci gaba da kasancewa a rufe akalla zuwa ƙarshen wannan wata. kafin Mahmud ya sake dawa da wasu ƙarin labaran za mu leƙa taskar rahotanninmu tun bayan da aka samu bullar cutar coronavirus a Najeriya ranar 27 ga watan Fabrairu na wannan shekarar ne wasu 'yan ƙasa da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu ke mika gudunmuwarsu domin a yaƙi cutar har fadar shugaban ƙasa ta fito ta ce an samu kuɗi wuri na guga wuri naira miliyan 776 sai dai an fara samun korafe-korafe akan yadda ake aiwatarwa tare da kashe kuɗaɗen abin da ya sa hukumar yaƙi da cin hanci ta icpc ta ce za ta fara bincike akan lamarin kamar yadda wakiliyar madina dauda ta aiko mana a wannan rahoton Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan ayyuka na hukumar ICPC a kim Lawal na ya bayyana cewar hukumar ICPC tana binciken zargin almundahana daga wasu ɓangarorin hukumomin gwamnati wajen rabon tallafi. Sauran sun hada da zargin rashawa wajen siyo kayan tallafin COVID-19, kudaden zirga-zirga da kuma kudaden da aka kashe wajen wayar da kawunan jama'a a game da cutar. A nan Halima Baba Ahmad wace ita ce shugabar wata kungiya da ke haɗin gwiwa da hukumar ICPC wajen yin binciken ta yi ƙarin haske a lamarin. Ana binciken yadda za a kashe kuɗin da yadda ake kashewa da yadda za a ci gaba da kashewa da kuma bincike akan abubuwan da aka bada na gudumawa a cikin wa'innan kuɗaɗen. Don kuma duk wani aikin da za a fara yi daga nan ne za a gano daga ina kuma za a ci gaba da yi don komai ake nema a yi binciken shi dole sai an gano yadda abin yake sannan a san matakin da za a ɗauka a kai in Allah ya yarda. Saboda haka ina kira ga al'umma don na san gaskiya akwai ƙorafi da yawa akan wannan kudaden da aka ba da wannan covid-19 management. To sai dai kwararre a harkar zamantakewan dan adam Muhammad Ishaq Usman ya yi nazari akan wannan mataki da hukumar ICPC ta dauka yana mai cewa. Inda a tun farkon gwamnatin nan lokacin da suka zo ake wakar yaki da cin hanci da rashawar an tsaya an yaƙi cin hanci da rashawar to ko da a ce a gaba an tsinci kai a hali na annoba ba na ganin cewa har yanayi zai kai a iya hasashen cewa za a yi ta'annuti da dukiyar jama'a ko kuma a yi zargin sata ko kuma wani abu da ya kama da haka to amma duk abin da ya kawo batun kitso da kwarkwata kamar da na faɗa tun baya wato batu ne na cewa tun farko ana ganin ba a yi wa yaƙi da cin hanci rashawar wato fandisho tun farko ba abin da ya kamata mu duba a nan a matsayin 'yan ƙasa shine wato mun kai wani matsayi da ya kamata yanzu mu zauna mai karatun ta nutsu mu daina yaudarar kanmu mu daina gaya wa kanmu karya najeriya ta shiga wani hali na halin ha'ula'i a fuskoki daban-daban idan har shugaba muhammadu buhari da farko ana gani yana da aniyar gyara ƙasar nan to yanzu fa bayanai ko kuma alamu suna nuna cewa akwai gajiyawa matuka a matsayin tafiyar da ake a yanzu abin jira a gani shine irin tasirin da wannan bincike zai yi a yanayin annobar coronavirus da ke hana yawan mu'amala a tsakanin al'ummar kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. wakili na musamman da amurka ta nada kan sasanta rikicin afghanistan zalme khalilzad ya gana da shugabannin taliban a qatar inda suka yi bitar matsayin da aka cimma kan zaman lafiya tare da kungiyar mai da kayar baya ana sa ran wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen gumman shekarun da ƙasar ta kwashe tana fama da rikici yayin da yake ƙarin haske kan wannan zama da aka yi a jiya lahadi a birnin doha kakakin kungiyar ta taliban ya ce wakilin amurka na musamman khalil zad ya samu rakiyar janar scott miller wanda shine kwamandan dakarun amurka a afghanistan kakakin kungiyar ta taliban a ofishin kungiyar da ke doha suhail shahin ya wallafa a shafin twitter cewa bangarorin biyu sun amince da a hanzarta sakin fursunoni sannan a fara sulhun cikin gida baya ga wasu batutuwa da suka shafi abubuwan da aka amince cikin yarjejeniyar a dai lokacin bukukuwan sallah karama ne taliban da gwamnatin afghanistan suka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ta kare a ranar 26 ga watan mayu sai dai tun bayan hakan kuma har haren da ake kaiwa afghanistan din sun kazanta lamarin da ya sa makon da ya gabata dakarun amurka suka kaddamar da wasu har haren sama domin dakile waɗanda mayakan taliban ke kaiwa akan dakarun afghanistan dimbin 'yan cinanin kasar mali da suka makale har tsawon wata uku a nijar saboda rufukan yakoki da aka yi sanadiyar cutar covid-19 sun koma gida a farkon makon nan ne hukumar da ke kula da 'yan ciran ta duniya ta samu damar mayar da mutum 179 zuwa mali waɗanda aka ajiye su a wasu cibiyoyin hukumar da ke yamai da birnin agadas a nijar cikin makonni biyu da suka gabata hukumar da ke sa ido kan masu ƙaura ta majalisar ɗinkin duniya ta yi nasarar mayar da wasu 'yanci ranar 43 zuwa burkina faso sannan ta mayar da wasu 58 zuwa jamhuriyar benin ministan harkokin wajen india ya ce kasarsa da china za su cimma wata matsaya cikin lumana game da takaddamar kan iyaka da ta kaure a tsakaninsu ministan ya bayyana hakan ne a jiya lahadi kwana guda bayan da kwamandojin kasashen biyu suka yi wani zama domin samar da maslaha game da rikicin da suke yi da juna a yankin himalaya wanda aka kwashe wata guda ana yi a dai watan mayun da ya gabata jami'an kasashen biyu da ke sintiri a gabashin yankin da ake kira ladak mai muhimmanci ga bangarorin biyu suka samu sabanin da ya kai ga aka yi fito na fito yayin da jami'an india ke zargin takwarorinsu na china da shiga yankin su tare da kafa tantuna china ta musanta wannan zargi sai dai masu fashin baki na ganin duk da cewa bangarorin biyu sun yi wa zuciyoyinsu ruwa babu wata alama da ke nuna cewa za a sasanta wannan rikici a nan kusa-kusa lura da yadda kasashen biyu suka zuba dakarunsu da kayayyakin yaki a yankin da ake takaddama a kai labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a wani sabon farmaki da sojojin najeriya suka yi girarin sun kaddamar a jihohin zamfara da katsina da ke arewa maso yammacin kasar akan 'yan bindiga da barayin shanu Headkwatar tsaron ƙasar ta ce jiragen yakin ƙasar sun hallaka da dama daga cikinsu. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Su al'amarin nan fa ina mai gaya maka Malam Hassan ya kai la haula wala quwwata illa billahi saboda al'amarin jihar Zamfara abu ne wanda yake ya fara tun 2011 wannan matsala ta faru. Har yanzu kullun ci gaba take yi ba raguwa take yi ba. Ibrahim Ahmad Janyau kenan jagoran wata kungiya da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara ke kokawa bisa sabon halin kashe-kashe kashe da jihar ta sake fadawa ciki to sai dai kuma a daidai wannan lokacin da zamfarawan ke kokawa sojojin kasar su ma sun sake sabunta kai hare-hare ga 'yan ta'addan kamar yadda navy commander abdulsalam sani na hedikwatar tsaron najeriya ke shaida min wato wannan hari an kai shi ne a jiya a garin tsibiri da kuma manya na karamar hukumar zumi ta jihar zamfara inda rundunar sojan sama ta operation hadarin daji wato a ƙarƙashin operation accord wanda aka fara gudanarwa a nan yanki na jihar katsina da zamfara suka samu nasarar kai wannan hari ma waɗannan ɗan fashi kuma sun samu halaka da dama daga cikinsu wannan eh, wato hari da aka kai shine na biyu na baya bayan nan ma shine wanda aka kai yau kuma an samu halaka mutane da dama wannan yana ɗaya daga cikin wato sabon tsare-tsare da aka yi na wajen samar da bayanai na musamman daga mutane suke badawa da kuma wanda ake samowa wannan ya taimaka kwarai da gaske kuma za a ci gaba da kai wannan farmaki kai kamar yadda ka sani cewa sabon operation accord wanda ake domin a ga cewa an cimma gurin wato fatattakan waɗannan wato satar shanu da kuma waɗannan 'yan fashi a wannan yanki na jihar katsina jihar zamfara za a ci gaba da yin haka din. Ibrahim Janyau da suke fafutukar samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara ya ce lallai kam a yanzu suna ganin kwazo irin da sojojin. Abu ne wanda muka ji daɗin sa saboda akwai rahotanni da yawa a wannan yanki na arewa ta Zamfara akwai abubuwa da ke ta faruwa yankin zurmi gabacin zurmi abun da ya zo har yammacin zurmi ya shiga cikin birnin magaji da kuma shinkafi local government gaskiya bisa rahotanni rahotanni da yawa da mutanen da ke yankin sun ce an dan samu saukin saboda sojoji sun zo sun yi aman wuta a wajajen da suke kuma an samu nasarori waɗanda an kashe da yawa cikin waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi al'umma kuma an wace tsansanin su. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan sabon hoɓɓasa na dakarun ƙasar zai kai ga samar da zaman lafiya a jihar ta zamfara da ma makwabtanta. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga da Hassan Mainakaina to har yanzu dai muna Najeriya, gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Azulum ya ziyarci wasu 'yan Najeriya da yanzu haka suke samun mafaka a ƙasar Kamaru sakamakon har-haren 'yan Boko Haram da ya raba su da mahallansu Daga Maiduguri ga Haruna Dauda Daudabi da ƙarin bayani kan yadda ziyarar ta kaya. Waɗannan mutane da yanzu zakan ke tsugunne a garin Kirawa na ƙasar Kamaru sun yi tsallako ne zuwa Kirawa na ƙasar Najeriya don jin jawabin gwamnan wanda bayan alkawarta musu cewa sun zo ne don ganin irin halin da suke ciki da kuma yadda za su kawo musu taimakon kayayyakin abinci da sake gina garuruwansu. Muna so ne mu ba ku hakuri ya wahala. Allah ya ba ku hakuri. wannan abin da ya same mu daga Allah yake shi Allah ya kaddara abu ba wanda zai ce a'a ma aka ba min musibatin illa bi ba zai yi wani ya shiga wani matsala ba illa da sanin Allah amma daga farko abin da nake son gaya muku jama'a ku yi ladabi a kasan mutane ku yi hakuri gaban nan yana kusa ku koma garin ku mun samu koke koke a gare ku kuna so ku koma garin ku bi izinillah za mu yi kokari insha Allah mu maida ku garin ku dole ne kawowa mutane cikin kirawa dole soja sai sun ba mu izini za mu yi kokari mu tabbatar cewa duk abin da sojoji suke nema mu ba su sai a kawo mutane ku zanna cikin kirawa ku samu ku je ku yi nomanku ku samu ku je ku yi kiwonku ku tashi da daddare ku yi roƙon allah masifa na kazan wani allah ya yi mana shi to kowane hali 'yan najeriya ke ciki ne da yanzu hakan ke samun mafaka a kasar Kamarun ga dai abinda wasu su ke cewa mutum najeriya ne sunana ali musa to abinda zan ga wa gwamna na gode mishi kwarai da gaskiya eh. ale kara mishi zama to kuma abinda muna fata shakarar mu diyawa a kasan kamarun eh. muna so mu je gidan mu zama nan wannan akwai matsala yara suna ta mu mana kullum mana ta kashe mu kuma akwai wahala sha ne amma muna dukamari wahala kullum mun ana zuwa gurin mu eh. abin mutane jeji ne ba za mu samu gona noma ba eh. ai mana kokori godiya dukkan mu muna godiya leko a kawo mana soja mu koma gida mu gashi Najeriya ba duka dakin mu ya rushe za mu koma gida din a kunkunciyar mu abincin mu hmm. babu mu muna gidan mutum yanzu muna biya haya. Wannan ziyara da ya shi ne karo na farko da gwamnati ta kai ga dubban waɗannan mutane da har yanzu ke ci gaba da samun mafaka. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Afirka kan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. rashin kyautata wa mutanen da suka sadaukar da rayukansu domin kare ƙasarsu da al'ummominta abu ne da cikin sauƙi ka iya haddasa rashin kwanciyar hankali cin hanci da rashawa da ma uwa uba rashin mutunta doka da oda a duk ƙasashen da suka ci gaba aikin 'yan sanda aiki ne da ake ɗauka muhimmi wajen tafiyar da al'amuran yau da kullum ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin kumel. Kula da jami'an 'yan sanda musamman a ƙasa irin Najeriya abu ne da ya zama wajibi idan har ana son samar da zaman lafiya tare da kawar da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da cewa ana bin doka da oda. Tun lokacin da shirin ciki da gaskiya ya samu korafe-korafen jami'an 'yan sandan Najeriya waɗanda suka har da suke aiki yanzu da kuma waɗanda suka riga suka yi ritaya. Wannan shiri ke bin masu ruwa da tsaki a harkar 'yan sandan Najeriya domin neman hanyar samar da sauyi. A makon da ya gabata ne muka kawo muku shugaban kwamitin 'yan sanda na Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Usman Bello Kumu wanda ya tabbatar da ƙorafe-ƙorafen da ake yi tare da bayyana wasu hanyoyi da suke ɗauka don samar da sauyi. A yau kuma mun tuntuɓi takwaran aikin Kumu wato shugaban kwamitin fansho na Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Kabir Alhassan Rurum. Inda muka fara tambayarsa ta wace hanya za a iya shawo kan matsalar fanshin 'yan sanda. To, alhamdulillah na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyaran wannan muhimmin bangare na 'yan sanda musamman haƙƙinsu na fensho su ne gyaran dokar da ta kafa wannan tsari duba da yadda al'amuran suke kasancewa saboda idan ka duba da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli amma yanzu kusan a gaskiya matsalolinsu sun ragu sosai sosai kusan za a ce in ba a ce ɗari ba su ɗari ba yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan magana fanshin sakamakon tsari da aka yi da ita hukumar sojoji ita ce ka shokan duka da alhakin gudanar da shi a nan fansho ɗin mutanen ta gabaki daya. irin wannan tsarin ya kamata dama ko muna tunanin yadda za mu wa al'amura don mu ga an gyara wannan doka wacce ita ma za a zo a bada tsarin da zai kasance hukumar 'yan sanda ta kafa bangaren fansho naka na kanta wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda mace da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati kamar dss sun suka da akwai dss pension akwai army pension akwai pension na bangaren eh, dia su ma defense intelligence agency da kuma nia national intelligence agency dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu ɗamara su suke gudanar da harkar da kansu wani da fatinin ne suke yi da yake kula da wannan aiki sakamakon karfi da doka ta basu to wannan ganin gaskiya matuƙa an ba wani tsarin aka ba hukumomin yan sanda musamman waɗanda suke ritaya za su gaba da shiga cikin damuwa domin ina da can duk ɗan sanda da irin taya daga 2018 zuwa yau ina jin hanyar da ba wanda aka biya shi haƙƙinsa saboda irin matsaloli da kuma da al'amura suke lalacewa wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da cewa an an yi duba shokar akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan bangare na fensho wadda mun kira taro na public hearing wato taron gangamin al'umma kowa ya faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a bangaren da yake to wannan a kansa muke allah cikin ikonsa mun kusan gama nan aka shiga wannan iftila'i na covid-19 wanda ya wajen wata uku ana cikin wannan matsala ita ce ta haifar ba don haka ba da tun tsare-tsaren mu ya bayyana da tun an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da kwamiti nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho ga baki ɗaya ba ma kawai na 'yan sanda ba na kowane sassa domin man gayyaci dukkanin masu ruwa da tsaki sun zo sun ba da tabbashi da kuma albarkacin bakin su su ma ko mutanen da suke hada-hada da kudaden yan fensho mun gayyace su wanda a wannan lokaci waɗansu sun samu halatta wasu ba samu halatta ba su ne muka ittifaƙin da a fata gayyakan su domin a tabbatar da cewa kowa an tabbatar da gaskiyar lamari akan abin da yake faruwa amma Allah cikin sa ya zarci duniya da wannan ciwo na covid-19 shine ya haifar da matsala wadda har yanzu al'amura ba su daidai ba to wannan shi haifan mana amma da dare al'amura sun kankama kuma an ci gaba da zirga-zirga da harkokin allah yadda cina da 'yan cina a shirye muke mu tabbatar da cewa an gyara an yi abubuwan da ya kamata ko majalisar tarayya ƙarƙashin shugaban mu sai ba jabe a shirye take ta kawo dukkan wani irin tsari wanda zai tabbatar da cewa al'umma ana biyan su haƙƙinsu a lokacin da ya kamata a ce an biya su bayan sun bar aiki. yawwa a kabiru da kabiru a tasu abinda za mu duba kusan a farkon amsa wannan tambayar ka nuna kamar yan sanda ba su da takamaimiyar hukuma da take kula da harkokin fanshin su ba kamar sauran hukumi da kalisa lissafa abokan aikin su ba da suka hada da DIA ko DSS da sojoji da sauransu. Mm. me kake nufi da wannan don a hirarraki da muka yi da su kamar sun nuna akwai wasu hukumomi da suke ba da fansho din amma suna korafin cewa abun baya tafiya daidai ne ai akwai ai shi ne nake gaya maka yanzu misalin idan ka ga bangaren sojoji na zazzaren ne guda ake kula da wannan harka idan ka ga sassanin da ka sani na matarin kaya da kuma na masu kaci za ka tarar sabin ofisa ne wadda aka ɗora masa amana alhakin kula da wannan sassa amma bangaren aikin tensho na 'yan sanda za ga al'amuran ba haka suke ba to wannan nake ganin shi ne abubuwan da ya kamata a duba domin yanzu haka ma akwai waɗanda suka kawo koke ko petition ko ƙara akan irin abubuwan da yake faruwa a wannan bangare wanda wannan shi ne nake ganin lallai shi ne babban al'amarin da ya kamata a duba kuma da kowanne bangaren jami'an tsaro aka ba su damar haƙin ko suke cin gashin kansu akan wani al'amura su ma ina ganin lalle suna da haƙin 'yan sanda na ƙasar nan duba da irin balahira da kuma sadaukar da rayuwarsu da suke yi wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ya zama wajibi su ma a basu dukkan wani haɗin kai da goyon baya wadda ko kwamiti na a shirye ke za mu biya da za mu ga an Allah ya da mun fitar da su daga cikin wannan ƙangi da suke ciki da izinin Allah. wato mana za a iya kokari a ga cewa an kafa hukumar da watakila wani tsohon jami'in 'yan sanda su ma zai samu ya jagorance ta don saboda wato abin da ya shafi ka za ka fi mai da hankali a kai irin wannan tsari kake nufi wannan tsari shi ne ke nufi ba wai tsohon wanda irin ta ba a ma'aikaci a ai department ake bangare sashi ake yi guda na kula da al'amuran fansho na wannan a bangare idan a bangaren sojoji ne akwai military pension board to wannan shi ma shi nake ganin a iya tunani na hanyar da za a fa zama mafi sauki da ma an ce mai daki shi ya san me masa yayye idan aka samu wannan dama ina ganin cewa in Allah da matsalar za ta kusan zuwa ƙarshe kuma kamar yadda na gaya maka muna duban yadda za a tsara dukkanin al'amarin da ya shafi wannan bangare na eh, maganar pension domin matsalolin jirgin suke kowane bangare ka ko akwai matsaloli irin nasu akwai bangarori daban-daban amma tun yadda magana ake kan magana fansho na 'yan sanda shi ne ke gaya maka a iya fahimta ta a matsayin na wannan bangare akwai babban aiki akwai aikin da ya kamata da mu da hukumomin 'yan sanda na yanzu musamman shi mai girma sai na 'yan sanda lalle ya zama wajibi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya a tunanin hanyar da za a bi a ga cewa an fitar da su daga cikin wannan yanayi da suke ciki. shugaban kwamitin fansho na majalisar wakilan najeriya kenan honorable kabir alhassan rum idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar to yanzu a madadin nasir adam Elikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku Ni Sarfi Lahashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya gai da sarfilu to yanzu kuma ga labarai a takaice. dubban masu zanga-zangar adawa da nuna warin launin fata a sassan duniya sun bazama a titunan biranen roma berlin london da kuma paris yayin da wasu masu zanga-zangar sun harzuka ne sanadiyar mutuwar george floyd ba amurkin nan dan asalin afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda ya danne wuyansa a birnin minneapolis wasu a kasashen turai sun yi boran ne domin an sosa musu inda ke musu kaikayi wato kan yadda ake fuskantar irin wannan matsala a nahiyar ta turai To a nan Amurka kuwa ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka taru a kusa da fadar White House da ke nan birnin Washington inda aka gudanar da gangami a rana ta goma kan matsalar wayar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke cin zalin jama'a wani abu da ya kai ga mutuwar George Floyd. To hukumomin Amurkan sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar shawara da su je su yi gwajin cutar COVID-19 bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna. gwamnan jihar new york andrew kumo ya ce za su buɗe wasu sabbin cibiyoyin gwajin cutar guda goma sha biyar inda ya kira ga waɗanda suka shiga zanga-zanga da kada su ɗauki abin da wasa dimbin 'yan jiranin ƙasar mali da suka makale har na tsawon wata uku a nijar saboda rufukan iyakoki da aka yi sanadiyar cutar covid-19 sun koma gida a farkon makon nan ne hukumar da ke kula da 'yan jiran ta duniya ta samu damar mayar da mutum 179 zuwa mali waɗanda aka ajiye su a wasu cibiyoyin hukumar da ke yamai da birnin agadas a Nijar. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo muku daga ofishinmu na Abuja Najeriya. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma bahira juji ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballa da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku kasance da muryar amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyan nan salamu alaikum